Assalamu alaikum rahmatullah. tsira da amincin Allah su da tabbata ga annabi manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a yayin da malaman addinin musulunci suke wasu daga cikin su ke ci gaba da fitowa suna bayyana wa duniya cewa lallai ma lallai yin zanga-zangan nan bai kamata a yi ta ba a Najeriya haramun ce inda wani bangaren shi kuma shahararren malamin izalan nan wato Sheikh Dr. Ahmad Gudmi ya fito ya kalubalanci malamin malamin da suke cewa kada a yi zanga-zanga inda ya bayyana wa duniya cewa ai ba ma ita wannan yin zanga-zangan nan ma wajibi ce inda ya nuna cewa ba ma magana ake ta ya halatta ko bai halatta ba ko bai halatta ba kawai kawai wajibi ce ya zama dole duk wani matashi da duk wanda yake da ko yake da lafiyar da zai fito zanga-zanga kawai ya fito yayi ya fito zanga-zanga a Najeriya inda ya bayyana ya nuna duniya cewa wannan ita ce mafita. Isha Allah dai ku kasance tare da mu yanzu a wannan tasha ta zumunta TV mai albarka don jin cikakken bayanin shehin malamin na Izala. A yi sauraro da kallo lafiya. ودمرناها تدميرا ba mai iya magana shi sa yanzu ba yaran da za su yi demonstration ne ya kamata a yi wa wa'azi ba hukuma ya kamata a yi mata wa'azi don ta gane yadda za ta tuba ta dawo a yi gyara mai sauƙi ba irin gyaran ubangiji ba irin gyaran ubangiji wata wattaqu fitnatan la tusibanna ladina zalamu minkum hasa wa alamu anna allaha shadidul iqab wani bawa Allah yake bugo mun wani yake ce mun don Allah gaya mu mutane a yi addu'a duk wanda ke da hannu na tsanantawa al'umman nan Allah ya halaka shi don mu samu sauƙi na ce kai kai kai duk wanda ke da hannu ai abinda yaran suke nema bai kai wannan ba don su suna maganan ya Allah wa'annan mutanen ku ji mu ku gane tsananin da muke ciki ku yi muna sauki suna neman sauƙi gyaran mutum amma kai in kana neman gyaran Allah tun in gyaran Allah ya zo ba a san wanda zai bari ba ba a san wanda zai taba ba aisha take tambaya take ta anahliku fina salihun ko ummu salama annabi ya ce idza kathura al khabar in barna ta irin yawa haka da wanda ya ji da wanda bai ji ba duk za ta me za ta shafe shi yau yau inda muke wannan magana sai na gane akwai wani abu a gaban mu akwai wani abu babba a gaban mu yaran nan abin da nake kiransu ba wai dan haramun bane ba wanda ya haramta wannan kai kamar ya hadusu linnasi aqdiya bi qadri ma ahdathu min al-fujur ya kusan ma zama jihadi ya kusan zama jihadi wajibi su fito su gaya wa gwamnati abin da ake ciki ya zama wajibi yanzu ya ma fita daga maganan haram ba ma ya fita daga maganan mubah bane wajib wajibi ne sai an fito an gaya mata tunda ba mai iya amma me ku yi tunani ku tsaya ku shirya yadda za a yi shi ba a zubar da jini ba saboda haka ni kun san dai ina ji tun lokaci mai tsawo ba wai shiri nike da gwamnati ba kuma in suna mitin ma ba sa kira na kuma sun kira ni ba na son zuwa kuma in an ba da wani kuɗi miliyan nawa in an ba da ni ko kofar gina ba ban gaya wuce ba ba ina magana ba ne don wani abu ina magana ne abin da ya kamata mu yi halal ne ku yi ba ma halal ba wajibi wajibi sai dai mai <coughs> sai dai mai <coughs> ku jira ku tsara wannan abin da kyau ku jira ku tsara wannan abin da kyau amma ce nan da 1st august ya yi kusa ta yi za ku tsara abin nan da kyau muna da ƙungiyoyi ƙungiyoyi ƙungiyoyi na matasa youth development youth empowerment youth youth youth youth duk wannan ƙungiyoyin nan ku kira shugabanninsu ku haɗu ku haɗa kanku domin 'yan kwadago kowa ya gane su da sun kus da hukuma aka babba su kuɗi su ma sai su zo su narke ko ba ka ba amma in shiga zanga ba tare ɗin ku ba gwamnati ba za a raba wanda tsira a cikin To alhamdulillah ‘yan uwa shahararren malamin nan na Izala wato a Sheikh Dr. Ahmad Gumi kenan a yayin da ya fito ya bayyana wa duniya cewa ya zama wajibi a fito zanga-zanga maganar da wasu malamai suke yi na cewa ai bai kada a fito zanga-zanga bai halatta a yi zanga-zanga ba a najeriya wasu ma suna cewa haramun ce shehin malamin ya tabbatar da wannan magana fa ba haka ba haka take ba kada a saurari wa'annan malaman kawai mutane su fito zanga-zanga ita zanga zanga nan ba ma magana ake yi ta ya zama ya ya a yi ko kada a yi ba a wajibi ce kamar yace fata faɗa wajibi ce a Najeriya duba da irin wannan hali da ake ciki na matsin rayuwa da matsin tattalin arziki da kuma rashin zaman lafiya da ake fama a wasu sassa daban-daban na Najeriya da ya bayyana wa muta duniya cewa wajibi ce. To yan uwa ya kuke ya kuka ga wannan fatawa ta Dr. Ahmad Gumi kan zanga-zangan nan. Fatanmu kuma kuma anan ya rabbal alamin ya ubangijinmu. Allahu Allah ya kawo mana lafiya da zama lafiya da wadata da deluwar arziki da sauƙin rayuwa da sauƙin da sauƙin abubuwan da yake faruwa a Najeriya da amin Allah ya yi wa Najeriya dukkanin abubuwan da take damunta amin ba Najeriya kaɗai ba har ma da ƙasashen musulmi gaba ɗaya amin a ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha a tamu ta zamancin mu tv don ci gaba da kawo muku karatattakan malamai daban-daban don wayarwa da al'umma kai a kan sha'anin addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu